يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd masaru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko da sakonnin tambayoyin ne dai ta kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu haka zalika za ku yayi mana ta sakon email a fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau da muna asabar ne 23 ga watan satumba na shekara ta 2017 wanda ya zo daidai da biyu ga watan Muharram na shekara ta 1439 bayan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad san Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai girma cikin suratu tauba yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum Allah ya ce lalle adadin watanni a gurin Allah wata goma sha biyu ne a cikin littafin Allah ranar da ya halicci sammai da ƙasa wato tun ranar da ya halicci sammai da ƙasa daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma Allah ce zalika dinul qayyim wannan shine addini na tafarkin da yake madaidaici fala tazlimu fihinna anfusakum don haka kakku zalunci kawukanku a cikinsu hadisi ya tabbata cikin sayo muslim cikin sayo bukhari da muslim hadisin abubakar radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان منذ صلى الله عليه وسلم يتي شكرا وتنيقوم شابيوني daga cikinsu akwai watanni guda hudu masu alfarma guda uku a jere su ne zulka'ida da zulhijja da almuharram sannan kuma rajab wanda yake wata ne tsakanin jumada da sha'ban wani hadisi ne shi ma yana cikin hadisi ne a cikin sayar bukhari da muslim a waɗannan a wannan aya da wannan hadisi za mu ga allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana cewa shekara ko kwanakin shekara watannin shekara goma sha biyu ne da na farko zuwa na sha biyu a cikin waɗannan watannin shekara Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wasu watanni guda hudu waɗanda ya fifita su ya yi musu alfarma da bai yi wa sauran watannin irin wani alfarma ba alfarmar da ya yi musu shi ne Allah subhanahu wata'ala ya haramta yin yaƙi a cikinsu ko kuma mukanar yaƙi a cikinsu sannan kuma a cikinsu akan yi wasu ibadu waɗanda suke da girma suke da falala masu mai tarin yawa waɗannan watanni guda hudu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kimanta su ya darasta su fiye da sauran watanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin hudubarsa wace yayi ta hajjinsa ta bankwana kamar da yazo hadisin abubakar radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan watanni guda hudu masu alfarma da cewa uku suna jere su ne watan zulkaida da watan zulhijja da watan almuharram sannan kuma sai na hudunsu shine rajabu mudhar wanda yake tsakanin jumada da sha'ban wato shine wata na bakwai a lissafi shine wata na bakwai a lissafi tsakanin na shida jumada tsani da kuma sha'ban wata na takwas wannan wata da muke ciki shine wata muharram shine wata na uku a cikin jerin watanni na wato a cikin jerin watanni masu alfarma kamar yadda ya zo a cikin hadisin abubakar yadda annabi ya jera su ce guda uku a jere ida zulhijja al-muharram saboda ka shi wannan shine na uku a cikin jerin wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma a cikin watannin lissafin shekara wannan shine na farko shine watan farko kamar yadda al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah subhanahu wata'ala bisa falalasa ga wannan al'umma ya sanya watan shekararta na farko wata ne mai alfarma hakanan watan shekararta na ƙarshe wata ne mai alfarma zato za ta fara da wata mai alfarma shine al-muharram za ta ƙare da wata mai alfarma shine watan zulhijja wato watan zulhijja watan da ya ƙare to wannan wata yana daga cikin waɗannan watanni guda hudu da Allah ya ce suna da alfarma kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce fala tazlimu fihinna kun kada ku zalunci ku a cikinsu wato ubangiji subhanahu wataala ya hana zalunci a kowane lokaci a kowane guri a kowane zamani kowane yanayi zalunci baya da kyau zalunci haramun ne ni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu to amma akwai sanda zaluncin wato laifinsa yakan tsananta fiye da kowane lokaci kowane lokaci zalunci duhu ne zalunci laifi ne to amma akwai kuma wani lokaci da laifin yakan ƙara wato haɓaka ya ƙara girma shi ne a irin waɗannan lokuta kamar a cikin waɗannan watanni masu alfarma kuma a cikin muharram ɗin nan dole zai yi laifi a cikin wannan muharram ba daidai yake da zai yi laifi a cikin safar ba ko a cikin rabiul awwal ko rabiul thani tare da cewa duk laifi laifi ne to amma Allah yakan ninka lada a wasu lokuta masu alfarma hakan nan yakan ninka laifuffuka ko alhakin laifuffuka a cikin irin waɗannan lokuta masu alfarma kamar da muka sani akwai ramadan misali a cikin kwanakin ramadan ko kuma a cikin kwanakin goma na ƙarshe na ramadan za mu ga cewa ayyuka a lokacin suna da daraja sosai kamar kwanaki goma na farko na zulhijja nabin allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa aiki a cikinsu yana da falala babba a gurin allah to haka nan wanda zai zo da laifi a daidai wannan lokuta to zai kasance kuma alhakinsa ya kara girmama ya ƙara manyanta ya tsananta gwargwadon yadda zai samu falala gwargwadon yadda laifinsa ma zai tsananta kamar yadda yake faruwa a a gurare a wurare masu daraja wuri in ya kasance mai daraja ne to idan mutum ya je ya yi wani abu kuma mara kyau a gurin to laifinsa zai tsananta kamar yadda in yi mai kyau al'adansa zai yi. yawaita kamar kasa mai tsarki misali a cikin haramin makka ko a cikin haramin madina a cikin haramin makka za mu ga Allah subhanahu ta'ala yana cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzqa min azabin alim duk wanda ya nufi wani wata fandara da zalunci a cikin wannan gari na makka to za mu dandana masa wata azaba mai radadi kaga anan Allah cewa wanda ya nufi wato da mutum yayi yunkurin zai yi ya kasa cin nasara to za a bashi lai za a sa masa laifin wanda ya wannan laifi wato za a bashi alhakin wanda ya wannan laifi to haka nan a cikin waɗannan watanni Allah subhanahu wata'ala ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin su a cikin waɗannan watanni kada ku zalunci kawukanku ta hanyar aikata ta hanyar aikata haramun ta hanyar aikata laifuffuka ta hanyar aikata saban Allah kada ku yi wannan kamar kada ku zalunci kawukanku ta hanyar yi ma wato wasu abin da yake ba daidai ba ta hanyar ka cuci wani ko ka zalunci wani duk wanda yana cikin fala hinna an na ku kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan waɗannan watanni a cikin wannan wannan wata na al-muharram mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci falalar da take cikin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci falalar da take cikin wannan wata na al-muharram cewa akwai azumi da yake cikin wannan wata baya ga watan baya ga shi wannan azumi akwai kuma azumin ranar ashura wanda shi ma azumi ne mai cin gashin kansa wato bayan azumin da yake cikin wannan wata akwai kuma ita ranar ashura ita kanta wata wata falala ce da take da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira a cikin sai Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus salati ba'da al-faridati ku ba'da al-maktubati salatul layl wa afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahrillahi al-muharram wato mafi mafificin eh, mafificiyar sallah bayan sallah ta farilla ita ce sallar sallar dare tun ya tashi kiyamun laili ita ce mafificiyar sallah bayan sallar da zai yi ta farilla sannan kuma mafificin eh, azumi bayan azumin watan ramadan shine watan shaharullahil muharram shine watan Allah mai alfarma shine al-muharram saboda haka wannan hadisi yana nuna cewa azumi a cikin wannan wata yana da falala sosai wasu malamai suka ce to amma abin da ya tabbata ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam azumin nafila babu watan da yafi azumi kamar watan sha'ban kamar watan sha'ban yafi yin azumi a watan sha'ban to kuma gashi anan yana cewa watan da yafi falala azumin nafila shine watar muharram to ya za a hada waccan wannan aiki nashi da wannan wasu malamai suka ce tana yiwa daga karshe karshen rayuwarsa Allah subhanahu wataala ya sanar da shi da wannan falalar saboda haka bai samu lokacin da zai dabbaka ta aikace ba wasu kuma suka ce tana yiwa ya kasance a lokacin da wannan watan yakan kama yakan zama cikin uzurruka da ba za su ba shi dama ba zai waɗannan azumin muka kamar yadda yake yin su a lokacin watan shaban ala ayi halin dai wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa azumi a cikin wannan wata yana da falala matuƙa da gaske duk da cewa ba a azumtar wani wata gaba ɗayansa banda watan Ramadan banda azumin watan Ramadan babu wani wata da ake azumtarsa daga farko har ƙarshe sauraka da mutum zai yi azumi a cikin wannan wata to ya sani cewa kada ya ce zai yi azumin watan gaba ɗaya yana da kyau ya azumi a cikinsa amma ba duka kwanakinsa ba ya azumci wani bangare shi. sannan a cikin azumin da yake cikin wannan wata akwai azumin azumin ashura azumin ashura shine azumin tara abin azumin goma ga wannan wata din ne ake ce masa ashura annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo madina yahudawa suna azumtar wannan watan wato suna azumtar wannan ranar ta goma ga watan muharram ya tambaya suka ce ai ita ce wannan rana ne Allah subhanahu wataala ya kubutar da annabi Musa alaihi salam daga fir'auna da mutanansa saboda annabi Musa ya azumi dan yayi godiya ga Allah subhanahu wataala bisa ga wannan ni'ima da ya masa shi da mutanensa na kubutar da su daga fir'auna da jama'arsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu aula bi musa minkum mun fi ku cancantar annabi musa saboda haka fasamahu wa amara an-nas bi siyamihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi ya kuma umarci eh, abinan musulmi su azumce shi kafin eh, a farlanta ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta wa al'ummarsa azumtar wannan wannan ranar kafin kafin farlanta Ramadan wajibi ne da musulmi ya azumi a goma ga watan Ashura a goma watan Muharram to bayan an farlanta Ramadan sai ya kasance ya zama sunna ce azumtar wannan wannan rana an kuma shafe wajabcin azumta ta da azumin watan Ramadan lokacin da Allah ya saukar da فالأرسى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه آه، النبي صلى الله عليه وسلم يكن كرداجي ين أزمي او أولنا رانر كما يقول حديث عبد الله أباس ينأتي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عشورا ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kirdadan yin azumi a wata rana da ya fifita ta akan wasu akan wani ta ba sai wannan ranar ta Ashura wa hadha shahr da wannan wata yana nufin watan Ramadan ce babu wata wani wata wata rana da naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan yayi azumi a cikin ta ba kamar wato ranar Ashura hakanan kuma ban ga wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirda dan yayi azumi a cikin sa ya fifita shi akan kamar Ramadan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin hadisin Rabi bint Muawwidh ibn Afra take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a kashi garin Ashura wanda wannan yana nuna wajabcinsa a karan farko kafin a canza wajabcin a musanya shi da wajabcin Ramadan take cewa ya aika wato garuruwan al'ansar garuruwan da suke gefen madina ya aika musu da cewa man kana asbaha sa'iman falyutimma sawmahu wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi wanda duk yawayi gari yana azumi wanda duk yawayi gari yana azumi to ya ci gaba da azumin wanda kuma yawayi gari baya azumi to ya cika shi ya kame bakinsa sa har zuwa faduwar rana rubai bintu mu'awwiz take cewa sai ya kasance muna yin azumi kuma muna sa ƴaƴanmu ma ƙanana suna azumi a lokacin mu tafi masallaci mu bar musu kayan wasa haka na auduga idan ɗayan sai ya kuka yana son abinci sai mu bashi wannan kayan wasa ɗin har dai lokacin buɗe baki sannan mu ba su su yi buɗe baki to wannan shi yake nuna falalar wannan wannan azumi na ashura wato goma ga watan al-muharram a cikin sayo muslim akwai hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu wanda yace wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam game da azumin ashura annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inni ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu ina tsammani ina sa a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya kankare wa mutum laifin shekarar da ta gabace shi to Allah ya kankare mutum laifin da yayin shekarar da ta gabata abinda malamai suka ce laifin da ake magana anan shine as-sagair to kananan laifuffuka da mutum zai yi wasu ma bai san yayi ba to Allah zai kankare masa shi da azumtar wannan wannan wannan ranar su malamai suka ce da sharadin ya nisanci kaba'ir wasu suka ce da sanadin ya nisanci kaba'ir saboda yadda ya zo a cikin wasu nusus in tashtaribu kaba'ira ma hauna tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manya-manyan laifukan da muka hana ku za mu kankare muku wato ƙananan laifukanku hakanan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal jum'a al salawatu khams الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت kaba'ir wato annabi sallallahu alaihi wasallam salloli biyar tsakanin kowace sallah da kowace sallah da kuma juma'a zuwa wata juma'ar da ramadan zuwa wani ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna kankare abin da ke tsakanin su na laifuka amma idan an nisanci manya-manyan laifuka in an in an nisanci kaba'ira ka wasu malamai suka ce sharadin a kankare maka ƙananan to sai ka nisanci manya-manyan wasu kuma malamai suka ce a'a abinda ake nufi dai hadisin waɗannan da duk hadisai da suka zo da suke magana akan kankare laifuffuka za a kankare kananan manyan ne ba za a kankare ba ba wai in kana da manya da kanana to ba za a kankare maka duka ba a za a kankare maka kanana amma za a bar maka manyan idan ya kasance ko mutum wato salihi ne watakila ba shi da abin da za a kanka yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi waɗannan da yake wannan azumin ai kaga ba a magana da cewa yana da wasu laifuka manya har da za a yi ko ƙanana da za a ce ana waɗannan ayyukan ne za su kankare masa to shi Allah zai ɗaukaka darajarsa to da za a ce akwai wani mutum da shi bai da saga'ir bai da kaba'ir da za mu ƙaddara hakan wanda zai wahala a yanzu a ce akwai wani mutum ba saga'ir ba kaba'ir dole sai an samu wannan an samu wannan ko ba a samu kaba'ir din ba dole a samu saga'ir din tare da shi to inda za a ce babu abin da za su kankare na laifi to sai a ɗaukaka darajarsa da wannan Allah ya ɗaukaka darajarsa ya ƙara masa matsayi da martaba ta hanyar wannan wannan azumin da zai yi sauraka akwai falala babba da take cikin wannan azumtar wannan ranar sannan kuma yana daga cikin sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari shine mutum ya azumci ranar tara ga watan sannan ya azumci goma saboda ya tabbata cewa a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama an gaya masa cewa yahudu yana yin daidai da yahudu annabi sallallahu alaihi yakan so saba da farkon al'amarin sa yakan so yayi daidai da aikin yahudawa ba don kuma saboda kasancewar su su an sauka musu da littafi wato cikin abin da ba a yi masa wahayi ba yakan so yayi daidai da nasu ba ya saba na mushrikai to daga baya kuma sai ya dawo yana saba wa aikin yahudawa wannan duk yayi ne da wahayi da Allah subhanahu wataala ya masa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ishto ila qabil ko in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a in Allah ya kai badi to zan yi azumin tara ga wata to kuma sai Allah ya karɓi ransa bai kai wannan lokacin ba to tun daga lokacin ya tabbata sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wato musulmi ya azumci tara din ya azumci goma wannan yafi kamala ya fi zama cikakkiyar sunna mutum yayi tara yayi goma idan bai samu taran ba yana iya yin goma ba wai in ya rasa taran ba kai ya goma kuma kada ya yi tara ya ƙin goma goma shi na na farko shi ne asalin shi ne ginshikin shi wato na tara din kamar ciko ne akan na goma ka kai ya bar na asalin ya ce kawai taran kuma ya ƙin goma in ba zai iya yin biyu ba to ya yi na goma ya haƙura na taran akwai hadisi da ya zo daga ɗan abbas wanda na cikin musu imam ahmad ibn usayi ibn huzaima ah, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful yahud sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ku saba yahudu ku yi azumin ku yi azumin ranar da take gabanin sa ko ranar da take bayan sa ko kuma ku yi azumin ranar da ta gaba take gabanin sa wato ku yi azumin tara da kuma ranar da take bayan sa ta ku yi azumin 11 to wannan hadisi shi yana da rauni bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da ya tabbata ko dai mutum yayi duka biyun wato tara da goma wanda shine fi kamala in bai samu dama ba to ya yi goma amma kada ya ce zai yi tara bai tare da ya yi goma ba tara goma sha ɗaya shi kuma wanda ya zo amma a hadisi ne wanda bai tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba to dan mutum ya yi wannan babu shakka ya zo da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi sallam kuma ya ribaci falalar da take cikin wannan wata mai alfarma Allah ka samu dace to amin sun amin mala Allah ya fakar alkari tambayar mu ta farko a yau malam cewa take yi zuwa yaushe ne lokacin da shari'a ta ce a yi yaye domin suna samun sabani da matarsa yaye Allah subhanahu wata'ala ya ba da dama ga iyaye su yi uwa ta shayar da ɗanta wato shekara biyu walwalidatu haulai auladahunna kamilai ne liman arada an yutimma mutumin Allah ce iyaye mata suna shayar da ‘ya'yansu da suka haifa shekara biyu ga wanda yake son ya cika kwanakin shayarwa sau da in ana so a yi cikakken kwanakin shayarwa to shekara biyu ne wannan ya nuna kenan akwai wanda zai iya akwai sanda za a iya yaye yaro kafin ya kai wannan shekara biyu din shi yasa Allah ce liman arada an mutumin razaa ga wanda wanda yake so zai cika zai cika shi kwanakin shayarwa din saboda haka idan uwa ta ga za ta za ta wato yaye danta a shekara ɗaya da rabi ba za ci ta laifi ba ko ta ga za ta yaye danta a shekara daya saboda tana da wani larura da za ta hana ta ci gaba da shayar da shi sun ba ce ta yi laifi daman dai abin da ake ce shine haule ni kai mai shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce in ya wuce shekara biyu to ko ya sha nono wannan shan nonon ba a lissafi da shi wajen haramta a aure da sauransu a ce ya sha nonon ne bayan shekara biyu wannan bayan shekara biyu to ya wuce lokacin da ake da ake izina da shi da la'akari da shi wajen harkar shayarwa to sai wasu tambayoyi guda biyu da suka zo daga masu mu tambaya ta farko daga umar faruk ahmad yake cewa malam allah ya kara lafiya ya ce tambayarsa akan halarcin shugabantar da mace akan al'umma ne sai shi kuma na biyu wato umar adushe shi yake cewa ya ingancin hadisin da ya ce mutanen da suka shugabantar da mace ba za su rabota ba sannan kuma wani irin shugabanci ake nufi shugabanci iri biyu ne akwai alwulayar amma akwai alwulayar khasa akwai shugabanci wanda yake mai faɗi ne wanda zai gamo da mutane da yawa al'umma ce za ta shugabanta akwai kuma shugabanci da ya kunshi wasu 'yan tsirari wani keɓantaccen shugabanci ne alwilaya al'amma shi ne kamar ce shugaban ƙasa kaga wilaya ce amma duk wani wanda yake ƙashin wannan ƙasa shugabansa ne akwai kamar gwamna wilaya ce amma duk wanda yake ƙarƙashinsa duk wanda yake cikin wannan jiha shugabansa ne nan shugaban ƙaramar hukuma wilaya ce amma duk wanda yake ƙarƙashin wannan ƙaramar hukuma to yana ƙarƙashinsa namiji da mace mai ilimi da mara ilimi babba da yaro duk suna karkashin wannan to wannan ita ce ake kira wilaya amma akwai wilaya khassa kama ce eh, ma'aikatar ilimi ma'aikatar shari'a eh, a ce kamar eh, makarantar koyan abu kaza ko jami'a ko kaga wannan wata shugabanci ne amma takaitacce ya takaita ga wanda ya shigo wannan guri ko ya zo karatu ko yake aiki da zara ya bar gurin da shikenan ya fita daga karkashin shugabancin sa koda yana cikin local government din koda yana cikin jihar ba karkashin shugabancin wannan yake ba sannan kuma yana da alaka watakila da da da da da wani fanni ce makarantar abin nan makaranta ce ta ta masu koyan aikin ungozuma kaga yana da alaka da harkar harkar aikin ungozuma abin da ya shafi mata ne ko makaranta ce wacce take ta 'yan mata to kaga duk wannan ya dama ya shafi koko a ma'aikata ce ko abin nan ma'aikata ce ta kula da sha'anin mata ko da yara kaga duk wannan yana da alaka ma kai tsaye da su da su matan to wannan ita ce wilaya khassa to abin da ya shafi wilaya amma magana mafi yawan malamai shine cewa mace ba ba ta wilaya amma saboda larurorin da ke tare da mace ba daidai yake da na wanda yake tare da namiji ba mace al'aslu shine ana son ta zauna gida ta kula da 'ya'yanta ta kula da tarbiyyar su ta kula da gina tubalin al'umma ta hanyar zama a gida da kula da tarbiyyar yara kamar yadda Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj jahilatul ula saboda ka Allah ya sanya al'aslu ya sanya ka'ida ga mace shine alqarar fil bait shine zama a gida takan fita yayin da buƙatar fita ta taso za ta fita ta je asibiti za ta fita ta je kasuwa domin babu wanda zai yi mata ko bukatar ta ita ce za ta iya yin wannan ko ko a wani ta je dubowa ko za ta je ziyara ko abin nan an mutu ko mijinta ya mutu ko mahaifinta ya mutu mai kula da ita ya mutu ba mai kula da mai mata ɗawainiyar 'ya'yanta sai ta fita ta nemo za ta yi fita ta nemo ta je kasuwa ko ta je wurin aiki duk wannan fita ce wadda bukata ce ke sa ta wannan duk babu komai amma in har babu irin wannan to an fi bukatar ta ta zauna a gidan ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koda koda sallah ce ta tsaya a gida ta yi ya fi ta ce masallaci shi wa biyutu hunna khairu lahunna su zauna a gida su yi sallah ya fi su tafi masallaci kaga wannan neman lahira ma kenan ba neman duniya ba an fifita mata zama a gida ta yi wannan akan ta tafi ta fita to sannan kuma baya ga haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya kawama a hannun namiji shugabanci tsakanin mace da mata da miji Allah ya danka shi a hannun namiji Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza je suke tsaye da kula da shugabanci ga mata haka Allah ya raba abin haka ne yace wa lir-rijali 'alayhin daraja wato maza suna da fifiko akan mata wato fifiko wajen shugabanci saboda juriya da da da da daurewa da jajircewa da rashin tsoro da Allah ya basu ƙari doriya akan abin da ya ba wa mace sannan kuma bambanta su da yayi ta wajen shi namiji kullum yakan yi lissafi da hankali da tunani mace kuma koyaushe takan yi amfani da adifa wato abin da take ji a zuciyarta na tausayi ko na soyayya ko na kiyayya yakan yi tasiri a kanta sosai sama da ɗa namiji shi yasa harkar reno da kula da yara ya zama na ita ce za ta iya yin wannan saboda ita ke da zuciyar da dandanan za ta kare ta tausaya sabanin namiji namiji yanzu nan zai iya dau fushi yanzu nan zai iya ɗaukin wani mataki wanda babu tausayi a cikinsa to wani atifa din wani emotional feeling din da mace take da shi namiji baya da shi shi kuma namiji ya zama yana amfani da kwakwalwarsa da tunaninsa ko da yaushe fiye da mace to shi yasa shugabanci na al'umma ya fi dacewa da ɗa namiji akan akan a ba mace to wannan kusan shine maganar jumhur ta malamai cewa ba a shugabantar da mace a wilaya amma amma a wilaya khasa shugabancin da ya shafi wani bangare na al'umma kamar a ce shugabancin a ce shugabancin ministry zaka iya ka rike ministry ta kiwon lafiya ta lafiya ministry ta ta ta ta shanin yara da mata da sauransu duk za ta iya rikewa wani abu ne wanda ya shafi iya wannan bangaren ko za ta rike ma'aikata ta rike wata hukuma wanda duk za ta iya amma abin da ya shafi gwamna abin da ya shafi local government abin da ya shafi shugabancin ƙasa wani a tsarin musulunci namiji ya kamata ya rike ba mace ba hadisin lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a lokacin da aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa farisawa kisra wato shugaban su sarkin su ya mutu amma sun sa dan yarsa sun sa ta ita ce ita ce yanzu shugaban su annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba za su rabauta ba matukar dai sun shugabantar da mata a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lan yufliha qaumun lan yufliha qaumun wannan qaumun na kira ce fi siyaqin nafi a ka'idar larabci duk sanda na kira ta zo fi siyaqin nafi ta um ba ta takaita akan sababul sababul wurud ba ba wai kawai za ta takaita akan wannan kes din ba kamar yadda suke kokarin su ce ai wannan ya takaita ne akan wannan kes din na su farisawa wannan ya saba wa ka'ida ta ta larabci ya saba ka'ida kuma ta zuwan hukunce-hukunce na shari'a kan zo da sababi amma kuma hukuncin yakan zama ya game dukkan wani wanda ya yi irin abin da waɗannan da suka yi a farko abin irin waɗannan na farko suka yi saboda haka abin da duk wanda ya yi duk abin da suka yi shi ma wannan hukuncin zai shafe shi wasu zaga sun ce to aya za a ce shugaba ba za ta mace shugaba ba za ta yi nasara ba mun ga wace ce a ƙasa za ta riƙe al'ummar ta sun ci an ci gaba wace ce kaga wannan suna kalla abin da wato kallo wuntatacce kallo na dan duniya kawai kila ko an yi shugabancin ta yi ta gama ba ba yi tashin hankali ba ko ko an samu abinci wannan ba shine shine kawai ba inda zaka bincika zaka samu akwai wasu abubuwa waɗanda aka samu na ci baya ta fuskar tarbiya na ci baya ta fuskar kula da addini na ci baya ta fuskar kiyaye dokokin Allah duk za a iya samu wannan da yawa a ciki wanda su ba wannan kawai suke kallo ba suna kallon wasannan Allah subhanahu wataala yakan yi talala ga mai laifi ce maka kakkai kaza saboda akwai kaza kai kuma abin bai same ka ba wannan ba shi yake nuna cewa wannan abu ya zama daidai ba Allah subhanahu wataala yakan yi yakan yi talala ga bawansa to sai tambayar abban su su ja'yan yake cewa malam ya matsayin siya wa yara yar tsana babu laifi yara su yi wasa da yan tsana irin irin wanda muka sani eh, malamai sun yi togaciyarta daga abin da aka haramta na na hoto an haramta amfani da hoto na sassaƙa kamar irin zana abu mai rai mutum ko dabba ko tsuntsu ko kuma a yi butun butuminsa ko a sassaƙa shi sa laka ko ƙasa a kwaɓa shi duwa nan haramun ne to amma an yi togaciyar 'yan tsana a aisha radiyallahu ta'ala an ta ce lokacin tana karama tana da dokin ta haka na kara da aka yi aka yi masa fiffike da sauransu har ma ana yana tsokana ta cewa dokin ta yana tashi saboda doki da fiffike ai kaga ba ba a san wani doki da fiffike ba sai a sai a gurin yara na wasa to shi yasa wasu suka ce za a iya yi sannan kuma abinda ake gudu ya faru wajen rike wannan butun-butumi na a girmama shi har ya kai ga bauta masa zai wahala ya faru tare da tsana waye zai ga tsana a gidansa kawai zo yana mata sujjada ko yana rungumar a matsayin wani abin bautarsa ko yana roƙon wani abu a gurin ta zai wahala so haka yanayin da take yanayi ne na na wulakanta ta da rashin ta da wani abin na yaro shi kansa da ya gani yana wasa da ita wata rana ka ga ya tsinke kan wata rana ya cire hannun wata rana so kaga wannan zai wahala a yi tunanin wai ko bauta masa ko wani bashi girma wanda bai dace ba saboda haka babu laifi wannan to sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam yana tambaya ne cewar wanda mahaifinsa yake tambaya su kuɗi da sunan zai bayar a gida a yi abinci kuma idan ya bashi kashewa zai yi ba zai bayar ɗin a gidan ba saboda haka sai yake hana shi shin yin hakan ba matsala dangane da tarbiyya shi ne yake mahaifinsa ne yake shi ne ɗan mai kuɗin mm. ubansa yake cewa ka bani kuɗi za a sai abinci in ya bashi sai ya kashe to ya bashi so abincin ya kai masa kuma ya bashi na kashe mana tunda mahaifinsa ne kuma yana da hali sai ya sai abincin sai ya kai gida na yana tunanin akwai mahaifiyarsa ko akwai kannansa wanda za su buƙaci abincin in ya kai wannan shi kuma mahaifin nasa sai ya bashi na kashewar kaga ko ya ce masa abinci zai saya ko bai ce ba shi dai gashi ne ya bashi da sunan ya kashe domin zama da mahaifinka lafiya ku kai masa kyakkyawan mu'amala da kai da abin da ka mallaka kamar da annabi ce anta wa maluka li abik da kai da ka duk mallakar mahaifinka ne shine asalin wato sababin samuwar ka a bayan kasa saboda haka in har ka kula cewa yana faɗar da sunan sayan abinci amma kuma zai kashe kuma akwai watakila bukatar abincin a gida to karka sayan abincin ka kai shi kuma sai karka bashi na kashewa din to sai sakon aliyu musa ibrahim tarewa yake cewa malamai hukuncin wasalu a karatun alkur'ani kuma da bambanci a karatun sallah da kuma ba ita ba ba komai in yana nufin wasu ayat wato ka ɗau aya kamar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim makon ka tsaya akan aya ka haɗe ayar da take farko da ta gabanta wannan babu komai a ciki da cewa al'afzalu abin da ya fi shi ne alƙato ɗin shi ne ka tsaya akan kowace aya kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu kan tsaya akan kowace aya amma dan ka haɗe ɗin ba wai ka yi laifi ba ne to sai wannan baiwar Allah take cewa malam yarta ce ta shiga yawon duniya to sai ta dawo da saurayi a matsayin wanda take so ta aura shin ya halarta aura mata shi to eh, yana da kyau dai a bincika shi bincike domin a san wane ne shi a san musuluncinsa a san kuma nagartashi idan an san nagartashi za a abin amma duk yarinyar da ta fita yawon duniya ita kanta ya take ita kanta ya take kuma a lokacin da za a tsaya ana ta rigima da ita akan wannan damanin daga yawon duniya suke sai su koma to da su koma zai su ta yin iskancin su ba auren gara ku yi musu auren a haka zai su karata haka ka a ce tun da dai ta kashe watakila shi ma ba ya na kirki ba ne mun bincika mun ga shi ma ba ya da abin nan to tun da damar daga yawon duniya take kuma a can ta sabo kayanta abu ne mai sauki ta juya da shi su kuma guduwa to ta tafi kuma za su je su ci gaba da abin da suke yi maimakon su zauna da zama na aure da har sun zo da maganar aure sai a yi musu auren a yi watakila allah subhanahu wataala ya gyara musu halayensu daga wannan lokaci to sako na gaba yake cewa malam kuɗi na tsinta naira dubu biyar shin ya ya kamata na yi da su to dubu biyar ah, bai kai nisa bai kai rubu dinar ba rubu dinar shine abin da ake yanke wa mutum hannu a kansa to abin da duk bai kai nisabi ba to ba a cewa ka aje shi ka aje shi shekara kana cikiyarsa dan abu ne dan kankani ba wani yawa ne da shi ba ba sa dora maka wani aikin da da za ka yi shekara kullum kana neman cikiyar waye ya yadda dubu biyar ba kana iya amfani da shi in kana da bukata ba ka da bukata ka ba mu wanda zai amfani da shi in ka ga mai abin ya zo yana nema bayan ka yi amfani da shi ka mayar masa da kayansa ka ba shi kudinsa to sai muhammad aminu ayuba kawule kofar madaki ja yake cewa assalamu alaikum malam an hana magana a yayin da liman yake hudu ba to ya halatta a yi magana idan an yi ikama misali wajen gyara sahu na daman an hana ne lokacin da yake hudu ba ba bayan ya gama hudu ba ba akwai lokacin da liman yake hudu ba akwai kafin liman ya hau mimbari wannan ba a hana ba hakanan liman ya hau mimbari amma ba a yi fara hudu ba ba a hana ba hakanan liman ya hau mimbari ya yi hudu ba ya gama ya sauko ba hana a ci gaba da magana ba in akwai bukatar a yi magana din amma yana tsakiyar hudu ba lokacin da ake bukatar ka saurara to ba daidai bane kai magana da wani ko wani ya magana da kai to sai sako na gaba yake cewa shin idan mutum yana aiki a kamfani sai suka bude wani reshen su a wata jihar kuma suka fara sayar da giya duk da yake dai shi a bangaren da yake aiki ba sa yin wannan giyar amma dai duk kamfani ɗaya ne da wancan da suke yin barasa ɗin da kuma shi nasa da yake aikin ne ke tambayar cewa shan zai iya ci gaba da aikinsa a wannan bangaren da ba su suke yin barasar ba ba wani abu zai iya ci gaba da aikinsa ba abin da aka haramta masa shine ya yi ta'amuli da ita giyar ya zama na shi ake yin giyar ko shi suke rabawa ko suke sayarwa ko suke karɓar lissafi ko su suke shigarwa a banki wani abu ne da zai taimaka ya zama na kai tsaye yana ta'amuli da giyar amma kasancewar mutum ko wani kamfani ko wani mutum yana ta'amuli da wani abu yana kuma ta'amuli da abu mai kyau yana ta'amuli da mara kyau to wannan ba shi yake hana ka yi ta'amuli da shi akan abu mai kyan ba za mu ga cewa yahudawa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa suna yana daga cikin ɗabi'arsu cin riba wa akhdhihim riba wa qannuhu anhu yana da cikin ɗabi'a karɓar riba ɗabi'a ce ta bai yahudi tun tsawon lokaci ƙur'ani ya faɗi halinsu kamar wannan bai hana musulmi su yi mu'amala da su wajen sayan kayan su ko su sayar musu annabi sallallahu alaihi yana sayan kaya gurin bai yahude ya mutu sirkensa yana gurin wani bai yahude ya karbi sha'ir wato alkama a gurin wannan bai yahuda ba a haramta mu'amala da shi ba saboda yana cin riba riba haramun ce kuma riban nan ta haɗu da sa za ta gaure da kuɗinsa amma kasancewar ba wai duka abin da yake yi kawai haramun ɗin ke yi ba yana yin haramun ɗin kuma yana yin wani abin da ba haram ba yana ba da bashi da riba kuma yana kasuwanci to ko da kuɗin za su gauraya kai ba ruwanka don ka yi mu'amala da shi wajen ka ka abin na yawanci duk waɗanda ba sa tsoron Allah dole ba musulmi ba harkar kasuwancinsu ba da kyau to wannan baya hana ka yi mu'amala da mutum don yana wani abu cikin harkar kasuwancinsu sa wanda baya da kyau Matuƙar dai ba wannan aikin ne tsantsa ka san yana yi ba kamar misali matar da ba ta da sana'a sai karuwanci haramun ne in ta yi karuwanci ta ɗauko kuɗi ta baka kai mu'amala da ita nan ko matar da ko mutumin da ba shi da sana'a sai fashi je fashi ya samu kuɗi sauran ba zai baka kuɗin karɓa ba ko ya yi fashin kaya zuwa kama ka siya amma idan mutum ya kasance yana yin wani abu mai kyau sannan yana wani abu mara kyau to ba hana kai mu'amala da shi don yana yin wannan abu mara kyau saboda ka wannan kamfani da yake yin giya a wasu mu'amalolinsa a wasu gurare kai kuma kana aiki a inda watakila abinci kawai ake yana sayarwa ko ko wani bakery ne ko wani abu wannan ba ba ba komai a ciki za ka iya ci gaba da harka da su to sai wannan shi kuma yace malam assalamu alaikum menene ma'anar sunan Humaira da ake kiran Aisha da shi Humaira tana nufin farakal Aisha radiyallahu ta'ala ana yana daga cikin sufinta wato farace kal shine ma'anar Humaira din to ne ce menene hukuncin wanda yayi sallah alhali yana da janaba a jikinsa kuma yana sana ba wai mantuwa ba to ba sallah yi ba ba sallah yi ba sallah duk mutumin da zai sallah da jinsa a cikinsa to wasa yi kawai wannan bai bai sallah ba in har yana ganin hakan halal ne to kaga wannan akwai hadari bisa ga da sama da kamar yana so ya halatta abinda Allah bai halatta ba amma dai sallah sa wannan da ita da babu da ne to sai wannan shi kuma ya ce malam mutane biyu ne suke zaune a unguwa ɗaya sai ɗaya saki matarsa a musulunci ya halatta ɗayan ya je ya aure ta bayan ta gama idda eh babu abin da hana inda ta gama idda babu abin da zai hana ba a musulunci ba haramun bane don ya aure ta tunda shi wancan yana son ta ba zai sake ta ba tunda kuma ya sake ta ba ya son ta ba wani haramci a musulunci tsakanin yin wannan sakon ma lukoro yake cewa da allah menene hukuncin sallar da aka farta sallama kawai ba tare da an kawar da fuska daga alƙibla ba shi kawar da fuska din wannan sunna ce ba wai farilla ba ce ba sallamar ita ce ita ce rukuni ce dole sai an yi ta ake fita daga sallah mutum ya tashi yana yana sallah kawai da yazo yayi saman tahiyya ya gama kawai ya miƙe kama kama tafiyarsa to wannan sallar ta baci amma in ya furta sallama kawai bai kawar da kansa ba yayi dama ko dama da hagu da shi wannan ba a cewa sallar sallah ya fita daga sallah kawai da ya bar wannan sunna da ya kamata ya yi ta da sakon rufa'i kofar na sai ke cewa malami ne hukuncin wanda ya yi sallah a makabartar musulmi da makabarta ta musulmi da wadda ba ta musulmi duk an haramta sallah a cikin su sallar na wasallam ya ce la sallu ala al-quburi wala sallu ilaiha kada ku yi sallah akan kaburbura kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura so da makabarta ta musulmi da wadda ba ta musulmi ɗaya ne haramun ne a mai da shi gurin yin sallah to sai wannan shi kuma ya ce malam da allah mai hukuncin sayar da mayukan shafawa waɗanda suke canja kalar fatan mutum zuwa fari to idan suna canza kala irin abin da ake ciwo bilicin za su canza mutum kala daga baki ya koma fari wani haramun ne mutum ya zama sana'ar ce wannan zama yana sai da waɗannan mayuka domin wasu su saya su yi wannan aiki mara kyau tare da cewa ma abu ne da yake cutar da shi mai yin hakan baya ga canza halittar Allah kuma yana cutar da kansa wanda duka waɗannan abubuwa biyu an haramta wa mutum ya yi su an haramta wa mutum ya yi abin da zai canza halittar da Allah ya masa ta asali Allah ya yi ka fatar ka baka ce ka ce za ka yi mata wani ruɗe da za ta koma faratas wani haramun ka yi ka yi biyayya ga shaidan yake cewa la'amuran na hufala yugayyurun na halkallah lalle sai na sa su sun canza halittar Allah za ka biyayya ga shedan da ya sa ka canza halittar da Allah ya maka na abu na biyu shine wannan abin yana cutarwa abin da ya tabbata cewa yana cutarwa za ka dawo fata ka ta kuraje ta ta wani dabbare dabbare mutum ba mutum ba damusa damusa to kaga wannan shi kansa haramun ne mutum yayi shi Allah subhanahu wataala ya haramta mutum ya jefa kansa cikin abin da zai cutar da shi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahluka duk abin da zai zama akwai cutarwa to ba baya halatta mutum yayi wa kansa wannan abin ko yayi wa wani da gayya saboda ka wadannan abubuwa guda biyu kowanne ɗayan su ya isa ya sa abin ya zama haramun to bare kuma sun haɗu su su biyu din ga cutarwa ga kuma canza halittar Allah to duk wanda kuma zai sayar ma da wani dan yayi wannan ya taimaka na farko ya sayar da abin da ke haramun ne amfani da shi cikin wannan yanayi na biyu kuma ya taimaka wa shaidan akan dan uwansa Allah subhanahu wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala takunu auna lish-shaytani ala akhikum kakku taimaka wa dan uwanku kakku taimaka wa shaidan ya halaka dan uwanku yayin da ka sayar masa ka taimaki shaidan akan ya halaka shi sannan kuma baya haka Allah subhanahu wataala ya hana taimakeke ne akan abin da ke saban Allah ne wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan to sai wani yake cewa yana neman sanin ma'anar wannan aya da take cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum yake cewa uh, wai shin tana nufin wato akan kowane mutum ne ko ko akwai wasu kaidadin mutane da idan sun ci dukiyar ba komai ah, ya ayyuhal ladina amanu ya kona suka imani daga an kira duk wani mumini saboda duk mutumin da ya ansa kiran imani yayi yi imani da Allah shi ne mahalicinsa shi abin bautarsa na gaskiya ya yi imani da abin da Allah ya aiko annabawa da shi ya imani da annabawa imani da ranar lahira shi ne ya ayyuhal ladina amanu din Don rukunan imani sun cika to kai da kai yadda da wadannan rukunan imani Allah ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku a tsakaninku bisa rashin gaskiya wato kada wani daga cikin ku ya ci dukiyar wani ba akan gaskiya ba ya cuci wani ya damfare shi ya masa 419 kada ku yi wannan illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai ta hanyar kasuwanci da kowa da kowa daga ciki kuka yarda da abin an yi yarjejeniya na saya na sayar maka abu kaza ne nawa gashi ka ganshi na ganshi kana son shi aka ina son shi aka na saya to na sayar maka wannan shine taradin da zamana akwai ridar tarafai duka biyun kowa ya yarda mai sayarwa ya yarda ya sayar mai saya ya yarda ya saya saka ba magana ce ta wasu su ci dukiyar wasu bisa ƙarya ba ya ce a halatta ya za a ce Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ka ce ba su ban da wasu to sai al'umar yake cewar tambayar sai ita ce menene hukuncin wanda yake ɗora da labarin laifin wani mutane kuma suna ganin sa da laifi kuma ba tare da ya aikata laifin ba kuma na mataki mutum ya kamata ya ɗauka ma'ana yake yi wa wani ƙage yake jifansa da ah, yake jifansa da abin da bai yi ba to wannan ya daukar wa kansa babban laifi wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman wa isman mubina lace ce wanda ya kirkiri wani laifi ko ya kirkiri wani laifi ya jefi wani wanda bai yi komai da shi wato wanda yake bari'i wanda yake mai mutum da ba shi da laifi ya jefe shi da laifin da bai yi ba faƙad ihtamala buhtanan wa isman wa isman mubina ya ya daukar wa kansa wani laifin wani kire wani kage da kuma laifi wanda yake mabayyani sun haka ba karamin abin nan bane mutum ya kirkire abinda wani bai yi ba ya jefa masa in yi haka to abu shakka ya daukar wa kansa wani wani alhaki wanda ba daidai ba kuma koda mutum yayi laifi ka tabbata yayi laifi ba daidai bane ne ka yi ta ina ka zauna ka ce ai wani kaza kaza kaza yayi ka rufa masa asiri annabi sallallahu alaihi wasallam man satara Allah musliman wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah wanda duk zai rufa musulmi asiri to shi ma Allah zai rufa masa asiri ranar gobe kiyama mutum ne kaga yayi laifi ya ya ya yayi nadama ya nuna alamar tuba to ka rufa masa asiri kada ka je kana ta a yi ka gan shi ma ko ka kama shi ko ka ji labarin yi kaza yi kaza wanda ake bayyana asirinsa shine wanda aka san cewa yana cikin laifin kuma yana ci gaba da cutar da mutane mutum ne yana kulle-kullen laifi ko ko yana ma yin laifin barawo ne an san shi yana yawo ya saci kayan wannan ya saci kayan wannan sai aka ka gano shi to wannan ba ka ce bari rufa masa asiri ba ma'ana ka rufa masa asiri ci gaba da sata a wannan wannan ba a ba sa ake nufi ba ko mutum ne yana kulle-kullen yadda zai cutar da mutane ya yi sau ɗaya ya yi sau biyu kuma sai ka gano shi ashe shi ne yake yin wannan abubuwa da mutane suke cutuwa to nan ba ba daidai bane ka rufa masa asiri amma mutum ne ya yi wani laifi ya yi wa allah laifi ka sani kuma sai ya zo ka gan shi yana nadama ko ya tuba ya ƙoƙarin ya gyara halinsa to ba daidai bane ka je ka ta ransa kuma kana ce ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam idan najasa ta taba kaya shin iska tana iya tsarkake wannan najasar ta hanyar shanyawa ko kuwa dai sai an sa ruwa najasa takan akan kawar da najasa ta hanyar imma da amfani da ruwa imma dai amfani da ruwa a wanke gurin ko kuma ta hanyar istihala abinda malamai suke ce istihala shine najasar ta tashi daga kamanninta ta canza ta zama wani abu daban yayin duk da abin da yake najasa ne sai ya canza kama ya koma wani abu daban to ya tashi daga najasa kuma wato kamar misali eh, eh, a ce eh, abinan kashin dan adam ne sai aka zo aka zuba shi aka yi taki da shi yayin da aka yi taki da shi ya shiga ƙasa ya zama tsiro ya tashi ya zama ganye ya tashi daga asalinsa yanzu ya canza ya koma wani abu daban ba ka ci gaba da kallon ganyen ka ce masa najasa ba wannan shine istihala haka nan lokacin da ka aje abu ko ƙasa ce fitsari ya zuba a kanta ko aka yi fitsari a kanta sai ya zama na rana ta dake ta ga dai watakila shacin gurin nan amma kuma maganar zarni maganar ya tashi duk gaba ɗaya rana ta kawar da sinadarin da shi fitsarin yake tare da shi to da ta tashi daga najasa ka kiran shi najasa to haka duk abin da zai canza daga yanayinsa zuwa wani yanayi daban to wannan yana abin nan ya tashi daga asalin da yake kai ya tashi in najasa ne ya tashi daga najasa sauraka idan aka yi fitsari a kan ko taguwa aka kai ta rana ta jima rana ta dake ta to tana wannan kaɗai ya isa ya zama mai da ita ba ce sai dole sai an sata ruwa sannan sannan ta tsarkaka tumala Allah ya saka alkare masu raro duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko da na ku sakonnin tambayoyin ta kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifili ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifili uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma dai ta kan adireshin imel na fatoyin rahma at com da kuma shafin fatawoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku bashir idris ngwaggo shine ta tira sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو